يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin sheikh abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare wanda ya daidai da daren laraba wanda ya dace da daren sha biyu ko daren sha ɗaya ga watan rajab hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da uku ga watan februari miladiyya dubu biyu da ashirin wannan shine zama na hudu a jerin zama da muke yi na wannan daura muna cikin littafin albidaya fi ulumil balagha na ash-shaykh Khalid bin Mahmud al-Juhani hafizahullahu ta'ala zamu tashi shafi na 25 ko na'am zamu tafi babi na 25 da yake cewa al-babu babi na uku almajazul mursal zai yi magana akan abun da ake kira almajazul mursal almajaz zai mana bayani shine dai abinda yana zuwa akasin abin da yake na haƙiƙani shi za a zo da shi majazi ne sai a ce ba din ake nufi ba majaz ne kawai wafihi ba bitsani a ciki akwai ƙa'idoji biyu zai fitar mana da me ake nufi da majazi din الضابط الأول قائدة تفرقو المجاز المرسل مجاز المرسل دا أكي مغانا أكي هو كلمة شيني كلمة استعملت في غير معناها الأصلي أنا أمفاني دا إتا استعملت أني أمفاني دا إتاني في غير معناها با أما أننت الأصلين أسليبا أني أمفاني دا إتا با أما أنات أسليبا لعلاقة ghairil mushabahati saboda wata alaƙan da babu kamanceceniya a qarinatin mani'atin sannan akwai wata qarina wacce take ta hana min iradatil ma'ana al-asli wacce za ta hana samar da ma'ana ta asali wato shi majaz shine a zo da wani abu wanda za ga a zahiri ga hakikanin kaza ne amma kuma amfani da haƙiƙanin ba zai yiwu ba dole sai an ɗauko shi a matsayin majaji duk da cikin malaman musulunci akwai waɗanda sun tafi akan cewa haramun ne kawai ma babu ma majazi cikin larabci kawai haƙiƙi haƙiƙi ne domin suna ganin yan bidi'a sun yi amfani da wannan babi na luga sun shigar da bidi'o'i cikin littattafan addinin musulunci sai ga hadisin manzon Allah ya ce kaza ayan qur'ani ya ce kaza sai ce ai majazi ne ba haƙiƙani ne ba ku gane larabcin bane sai ai ta amfani da waɗannan ka'idoji ana shigo da bidi'o'i a cikin addinin musulunci cikin waɗanda suka fi zafi akan wannan akwai al-Imam Shanqiti shi kan ma har yana da littafi musamman a kai na cewa babu ma majazi kawai a harshen larabci kawai haƙiƙa haƙiƙa ne kawai to amma sai dai majoritin malamai har su shekul islam ibnu taimiyya su usaimin da sauransu sun yi bayanin lalle akwai majazi din a larabci duk da an samu waɗanda sun wuce iyaka a kai cikin yan bidi'a, bai hana samun majazi din ba misali a cikin alkur'ani ka ga Allah madaukakin sarki yana magana game da annabi Isa alaihi salam ka san annabi isa bai mutu ba allah maɗaukakin sarki ya ɗaga shi ne zuwa sama da yake cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu sai ce walakin shubbi halahu amma wani wurin kuma sai ka ji Allah cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya me mutawaffika ko san alwafatu mutuwa ne to inni mutawaffika zan kashe ka wa rafi'uka ilayya sannan sai in dauke ka in kai ka wurina to yanzu in ka tafi da haƙiƙanin yadda ayan yake to kana nufin annabi isa ya mutu tukuna da allah ya kai shi sama sai ya dawo mishi da rai to ya mutu ya dawo to kuma ka'idan allah ba a mutuwa a dawo to a nan in za ka fassara ayan dole dole sai ka fassara shi da majazi in ni tawafi ka sai ka ce zan sa ka bacci kenan ba idon ka biyu ne za a ɗauke ka kai ka sa bacci za ka yi sai an kai ka sannan ka farka daga baccin to kaga an yi amfani da majazi kenan to shi abin da yake nufi da majazi a takaice abdabiqus sani ka'ida ta biyu ashharu alaqatihi arba'atun mafi shaharan abubuwan da suke da alaka da majaz abu hudu ne awwalan na farko as-sababiyya abin da yake sabbabawa saniyan na biyu al-musabbaba kaga as shi sababin kansa almusabbabatu abinda yake sabautawa kaga farko sababin kansa me yake jawo sababin shine na biyu shine almusabbaba sannan salisan na uku aljuz'iyya wani yanki wani kashi rabi'an na hudu alkulliyya abinda yake na gaba daya di yana kawa kaga yace ashharu in ga ko baban yan littattafan balaga zaga ya fada da ababan sun fi haka a duk waɗannan ƙananan littattafai albidaya da muke ta karanta wanda akwai sharhojinsu ba wanda an yi su sun kai mujalladi ɗaya da sauransu to kaga dauran gaba zai zo ya sauƙaƙe mana sai mu ɗauki littafi ɗaya na sharhin sai a ce to daura a kai mujalladi ɗayan kawai to kaga a nan zai fito ya fito mana da abubuwan gaba ɗaya albabu sani babi na biyu alisti'ara abinda ake kira isti'ara asalin kalmar isti'ara shine aro kawai rance wa hamsatu khamsatu a ciki akwai ka'idoji guda biyar a dabitul awwal ka'ida ta farko al-isti'ara shi isti'ara din hiya tashbihun shine tashbihi ne zifa ahadu tarafaihi wanda aka shafe wani bangaren sa je mun yi magana mai tashbihi to at-tashbihu da muka karanta jiya kamanta abu da sauransu to a shafe wani bari na jikinsa to sai a ce an yi isti'ara kenan addabitu tsani ka'ida ta biyu arkanuha salasa rukunan isti'ara guda uku ne ala na farko musta'arun abinda aka yi na biyu musta'arun minhu abinda aro a wurinsa salisan na uku musta'arun labu abinda aka yi aron dan shi sannan addabitu salis ka'ida ta uku anwa'uha nau'o'in tato nau'o'in istihara awwalan na farko isti'aratul tasrihiyya akwai isti'ara wacce take a fili take karara da ka gani ka san an yi isti'ara a nan saniyan na biyu isti'aratun makniyatun isti'ara ce amma a ɓoye yake kenan a ɓoye yake sai ka zurfafa bincike sannan ka gano abdabitun rabi ka'ida ta hudu al isti'aratul tasrihiyya ka'ida wacce take a fili karara hiya ita ce masu riha fiha wacce aka fito ƙwalo-ƙwalo a cikinta bilabdil mushabbahi bihi da lafazin mushabbahun bihi kenan mushabbahun bihi ya fito ƙarara to sai a ce an yi isti'ara tasrihiyya abbabiul khamis ka'ida ta biyar al-isti'aratul makniyatu isti'ara wacce take a boye hiya ita ce ma huzifa fi hal mushabbahu bihi ita kuma ita ce an shafe mushabbahun bihi kaga tasrihiyya an bar mushabbahun bihi shi kuma an goge mushabbahun bihi wa rumiza lahu sai aka mishi wani alama wani zane bi shay'in da wani abu min lawazimihi daga cikin abin da yake lazimta mushabbahun bihi din kaga an boye kenan mushabbahun bihi ba a shafe ba amma an yi wani alama dai da za gane akwai wani abu albabur rabi'u babi na hudu alkinaya abin da ake kira kinaya kinaya daga nan kawai ake cewa alkunya ai kaga da an ce maka alkunya wato alkunya yana koye sunanka yukanna bi kaza ana mishi alkunya da kaza wato sunanka muhammadu sai a zo ana ce maka abu umar ko abu abdullahi ko abu kaza kaga har sunan naka sai ya boya to kinaya sai a ce maka alkunya wato alkunyan ya koyi sunanka to shi alkinaya kenan abun da zai koyi haƙiƙanin abu da za ka ga ko a magana zaka ji ƙarya haramun ne amma babu laifi karya in ya kama a yi amma a yi kinaya a ciki wato a ɗan ɓoye abu zaga annabi ibrahim da matarsa aka ce wanta ba sai ta uwa uwata ce ka gana ta ‘yar uwarsa a musulunci ya yi kinaya ya ɗan ɓoye haƙiƙa ne wafihi dabiqani a ciki akwai ka'idoji guda biyu ad-dabiqul awwal ka'ida ta farko al mai me kinaya hiya lafzun ita ce lafazi uri da bihi ghairu ma'anaha an nuface ta ne ba da ma'ananta ba an ambaci abun amma ba ma'anan ake nufi ba allazi wuzi alahu wanda aka ajiye dan shi ma'a jawazi iradatul ma'ana al tare da halaccin koro da ma'anan ta asali amma sai ayi amfani da kinaya abdabidu tsani ka'ida ta biyu aka samu ha rabe-rabenta talata ta kasu kashi uku awwalan na farko kinayatun an sifatin akwai kinaya daga sifa a sifan abun sai a yi kinaya a zo da wani alkunyan da zai ɓoye asalin sifa saniyan na biyu kinayatun an mausufi kinaya daga abin da aka sifanta sannan salisan na uku kinayatun an nisbatin yin kinaya ko alkunya daga abin da aka jingina daga dangantaka alkitabu salis matattaran littafin na uku dama kasa shi kashi uku ne ilmul badi'i ilmul badi' kaga akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan sai kuma ilmul badi' ilmul badi' wato ilimi wanda akwai zurfafa bayanai a cikin sa shi yasa duk littattafan balaga ilmul badi'in shi ake kai shi karshe domin abu ne wanda akwai zurfafawa a ciki wa fihi baban a cikin sa akwai babuka guda biyu albabul awwal babi na farko al muhassinatul ma'anawiyya albabu sani babi na biyu almuhassinatul lafziya to za mu haɗu da su albabul awwal babi na farko almuhassinatul ma'anawiyya almuhassinat alma'anawiyya daga alhassan ne abinda yake mai kyau almuhassinat abubuwan da suke kyautata wa alma'anawiyya na fahimtar ma'anonin abubuwa wato ilimi ne wanda zai taimake ka wajen fahimtar ma'anonin abubuwa ka ƙara wayewa sosai a ciki in ba ka kaga ka ilmul ma'ani a baya na ma'anonin abubuwa to ilmul badi zai taimake ka ka zake gogewa sosai a kai da haka mutum yana wani magana kawai yana gaba ka fahimce shi ba sai ka fahimci me yake nufi a gaban to in baka san ilimin balaga ba sai ka har mutum ya zage ka baka sani ba amma da ka iya ka'idojin balagan nan yana ɗauko magana bai da ka fahimci ina ya dotsa wa fihi thalathatu fusul a ciki akwai fasulla guda uku al-faslul awwal fasalin farko aqtibaq akwai abin da ake kira aqtibaq aqtibaq daga al-mutabaqa ne wa takafu'u al-mutabaqa kaman kace tabbakawa wa takafu da abin da yake tsara at tababu wato aqtibaq kaman abin da za a hada shi da waninsa ko a ɗabbaƙa ko a rufe asalin shi a lura ba ka ɗauki wani abu kawai ka rufe shi kama a ce kofi a buɗe ka ɗauki marfi ka rufe to ka yi ba kenan ka ɗaura wani abu a kan ɗaya amma abin da za ka ɗaura a kan ɗayan sa'an shi ne to in ka ɗaura su sun haɗu kenan sun yi maci sa'an juna ne alfasulun tsani fasali na biyu almuƙabalatu shine almuwajahatu fuskantar juna almuwajaha shine almuqabala ayi abin da ake fuskantar juna galibi an san muqabala muqabala ka tambayi mutum muqabala musu irin na jayayya da za a yi muqabala tsakanin malam wani da malam wani to galibi zaka ji an ce wannan shine muqabala <clears throat> to duk dai ya shiga ciki abinda zai kalubalanci daya alfasul zalim fasali na uku a tauriya abinda ake nufi tauriya din ma gashi nan alfasul awwal fasalin farko abdibak shi ibak wa fihi a cikin akwai ka'ida guda biyu abdabitul awwal ka'ida ta farko abdibaqu shi dibaqi din ta'arifinsa kenan huwa jamu baina lafzaini shine tarawa tsakanin lafuzza guda biyu mutaqabilaini waɗanda suke fuskantar juna da kalubale kenan sun fuskanci juna amma kuma fa ba daidai suke ba fil ma'ana amma a ma'ana suna tafiya tare kaga an samu aqiba an samu dacewa kenan abbabitu tsani ka'ida ta biyu anwa'uhu nau'o'in ibaq ithnani guda biyu ne awwalan na farko ibaqul ijab abinda ake kira ibaq ta wajabci kenan ibaqi ne wanda yake wajibi ne sannan saniyan na biyu ibaqu salbi ibaqi ne amma kuma an kore ba a samu abinda aka hada su da shi din ba kenan a lafazin babu amma kuma in ka bi shi za ka samu akwai abin da zai dace da shi alfasulus sani fasali na biyu almuqabala wa fihi babidun wahid shi kan ka'ida ɗaya ya dauko almuqabala shi muqabala hiya zikru ma'anayaini shine ka ambaci ma'anoni guda biyu au akthar ko fiye da biyu thumma zikru ma yuqabilu zalika sannan ambaton abin da zai kalubalanci haka ala tartibi a jere kamar yadda za ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa in ya tashi magana yan aljanna da yan wuta sai kawo magana ga ayan yan aljanna ta koka ga ayan yan wuta wa ashabul yamini ma ashabul yamini sai ta wa ashabul shimali ma ashabul shimali kaga aya ɗaya yana kalubalantan ɗaya dan abinda wancan yake dauke da shi ba shine anan ba muqabala kenan albabu salis babi na uku a tauriya abinda ake kira tauriya wa fihi babidun wahid shi kam ka'ida da ya dauko A tawriya hiya zikru lafzil mufrad shine ambaton lafazi guda daya lahu ma'anayan amma yana da ma'ana biyu ahaduhuma qaribun zahir ɗayan yana kusa a zahiri ghairu murad amma ko ba shi ake nufi ba wal ɗaya daya ma'anan kuma ba'idun yana nesa khafi abo yake muradun shi ake nufi to kaga shi abin da ake kira tauriya kenan da aka kai ka faɗi ka zane a shi abin da kake nufi ma'adan yana nesa shi ne misalin da muka yi da annabi ibrahim kaga ya ce wannan fa sai ce ‘yar uwa ta ce kaga ma'ana na kusan a zahiri fakari ‘yar su ce musulma ce amma shi mai yake nufi ma'anan yana da nesa wato ‘yar su ce a musulunci amma mai shi ake nufi amma su ko me suka dauka wannan din suka dauka ko ba shi ake nufi ba shine tauriya to ana amfani da shi ne fa a larura in ka da babin addini eh shi ba a suka zama galibi mai abu sai ka ta zama makare ta yi ga ta tauriya ne a sai in larura ya kama ƙarya da aka ce akwai wuraren da ya halatta ka yi ƙaryar shi ma ba da suka ce son samu ka rika amfani da tauriya a babin da ya halatta ka yi ƙarya albabu tsani babi na biyu kasa wani zai je wurin yarinyar shi wata ta tura ɗazu ke gani wai yadda 'yan siyasa suke shara da ƙarya lokacin kamfen sun sun hau mulki ka ji shiru aka samarin nan suke mana sun sun zo su sharara mu an yi aure ga gabbala <laughs> to <laughs> to almuhassinatul labziya babi na biyu almuhassinatul labziya abubuwan da suke da fitar da ma'ana su mai da su mai kyau allabziya wannan kuma na lafazi wancan kaga ta ma'ana ce wa fihi salasatu fusul a cikin akwai fasulla uku alfasulul awwal fasalin farko aljina zai magana akan jinafi alfasulu sani fasali na biyu al-saj'u sajai sani fasali na uku al-iktibas al-iktibas akwai gayu ai alfasulu fasali na farko al shine jinati wa fihi thalathatu a ciki akwai ka'idoji guda uku ad-dabitul awwal ka'ida ta farko al akwai jinas me jinas huwa tashabuhu lafzaini shine kamanceceniyar lafuzza guda biyu fil nutuki a furuci wa ikhtilafuhuma fil ma'ana amma kuma suna da bambanci a ma'ana abdabitu tsani ka'ida ta biyu anwa'uhu misali abin da yake nufi ayan da Allah madaukakin sarki yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum kaga nasun da nas kaga duk kaga nasun a ciki to nas da nas kaga sun zo a furuci lafazin su ɗaya ne amma kuma ma'anan da suke ɗauka kowanne daban allazina qala lahumun nasu to nasu na farko sahabban annabi innan nasa nasu na biyu kuma kafirai ne to kaga duk mutane ne amma ma'anan daban-daban to shi ne abin da yake nufi galibi kasan ko a yare ai akwai irin wannan wane shege ne ai eh to wane shege din amin wani ma zaka ga a yabo ne ba amma ta yaka kai wani shege ne to a gwanda kuma an ce shege ne to zagi ne ya wani kwaro ne a yi to akwai na yabo akwai na kushewa to abbasu dostani ka'ida ta biyu anwa'uhu nau'ukansa isnan guda biyu ne a wannan na farko jinasun tam jinas wanda yake cikakke jinas ɗin za ka kula an ɗauko daga aljinsu jinsi to kaga abu ne guda ɗaya kenan da ya ɓare ya zama biyu saniyan na biyu jinasin gairu ta jinasin da ba cikakke ba bi salis ka'ida ta uku aljinasu tam jinasi cikakke huwa mattafaqa fihi al-lafzan shine abinda lafazin biyu sun zo daya fi arba'ati ashiya a abubuwa hudu hiya ita ce nau'ul huruf nau'in harufan duk daya ne wa shakluha wasalinta wa adaduha da adadinta wa tartibuha da yadda suka zo a jere duk komai ya zo daya fa in ikhtalafa fi wahidin minha in sun rabu a ɗaya daga cikin hudun sara ghaira tam ya zaba cikakke ba amma wake da yace abbasun abbasun idza tamala alwaqa kaga abbasun abbasun abbas da abbasa ah, abbas na farko suna ne abbas na biyu sifa wai abbas in ya hada fuska abbas asali ya hada fuska kenan abasa wata walla ya fushi ya juya ba to abbasul abbas ai abbas din ya hada fuska ya hada rai ba kyau to kaga abbas abbas ne ai eh. shi yasa ustaz ya hado ya iya ilmukan komai sai gagara a zance ba iya ka da shi alfasu ustadi ka'ida ta biyu as sada'i wa fihi babidun wahid shi ka'ida ɗaya zai magana as-sad'u shi sada'i huwa tawafuqul fasilataini shine haduwan fasilataini fasilataini anan yana nufin wurin tsayawa full stop wato duk wani wuri da za a tsaya sai ya zama sun yi macin fil harfil akhiri a harafin karshe wato misali kana rubutu ne za ka yi rubutu ne layi goma layi goma nan karshe karshen su sai kowanne na karewa da iri daya abu iri daya iri daya kaman ka dauki lamiya da ibnu taymiya me yasa ka ce lamiya karshen baitin kowanne da lamun lamun ya sa ili an mazabi wa aqidati ruziqal huda ya eh, man lil hidayati tsalu to kaga lamun to haka har kaje karshe haka zaka dauki mimiya haka zaka dauki ra'iya haka zaka dauki ta'iya haka zaka dauki littafin nan na dan gidan Imam Abu Dawud na wannan tamassak bi hablillahi wattabi'il huda mai sunan littafin ha'iya kaga dinta ha'un ha'un ha'un to duk abinda zaka yi karshe ya tafi da wasali ɗaya wasali ɗaya wasali ɗaya sai a ce mishi sajai to wannan shake kira Sajan. al-faslu thalith fasali na uku al-iktiba iktibasi wa fihi babidun wahid shi babidi ne guda daya iktibasi shine wanda rannan da muke musalin hadisi muka kawo shi kuma yana tafiya a ka'idan mutsalil hadis da idraji nan kuma iktibas shine al-iktibas huwa tadminu shi'ri shine tattaruwan waƙa awin nasiri ko kuma rubutun zube shay'an da wani abu min al-qur'ani aw hadisi a haɗa shi da ayan ƙur'ani ko hadisi ala wajhin abisa fuskan da la yush'iru bi annahu minhuma ta yadda ma ba za ka ji cewa wannan ayan ƙur'ani ne ko hadisin manzon Allah ba yana rubutu ne na zube ko na waka ko yana cikin zance kawai sai ga ya hada da aya har ma ba za ka iya gane cewa aya ya dauka wadanda zai ce maka manzon Allah ya ce ko Allah ya ce ba to wannan shi ake kira ittiba to ya kare ma kenan masha Allah alhamdulillah shi kan ba yawa waɗannan dai sai an zo an koma sharhojinsu to ta koma sharhojinsu